Masu saurare barka da warhaka da fatan kun wayi gari lafiya a cikin shirin namu na hantsi daga nan sashen Hausa na BBC za ku ji cewa jami'an da ke binciken yunkurin kashe Donald Trump sun ce dan bindigar ya yi har wato dan bindigar da ya harbin ya yi amfani da jirgin naɗar bayanai domin zaɓar inda ya fi dacewa ya harbi daga wajen. Shugaban Colombia Gustavo Petro ya nemi afuwa game da wata babbar badakalar cin hanci da ta shafi wasu manyan mukarabansa. To koyaya ake rubuta kundin tsarin mulkin ƙasa musamman kamar Najeriya? Yadda ake yi akwai abin da ake kira Constitutional Conference. Wato majalisa ce wadda mutane suke zaɓa daga gundumomi daban-daban. Iya aikin su za su wakilci waɗannan gundumomi ne zuwa taro na ƙasa gabaki ɗaya sai a tattauna wani irin tsarin mulki ne za a yi tukunna ma. To za ku ji ƙarin bayani a filinmu na amsoshin takardun ku. Za kuma ku ji labarin wani ɗan Najeriya na farko da zai buga wasan badminton karo na biyu a jira Olympics a ƙasar Faransa. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya. Ni ne Imam Saleh. Donald Trump ya shaida wa dubban magoya bayansa a wani gangamin yakin neman zaɓe na jam'iyyar Republican a jihar Michigan cewa yana da tabbacin zai lashe zaben shugaban ƙasar da za a yi a watan Nuwamba. Ya musanta cewa yana wato shi barazana ne ga demokuraɗiyya, inda ya ce garin kare demokuraɗiyyar nema ya kusa rasa ransa. Mr. Trump ya yi taiwa Joe Biden ba'a yana mai cewa har yanzu jam'iyyar Democrats ba ma ta san wanda zai zama ɗan takararta a watan Nuwamba ba. ya kuma sake ta ikirarin cewa idan aka zaɓe shi zai gudanar da abin da ya kira korar baƙin haure mafi girma a tarihin amurka jihohin tsakiyar ƙasar ciki har da michigan ne ake sa ran za a kai ruwa rana akan su a zaben na watan nuwamba mai zuwa To jami'an da ke binciken yunkurin kashe Trump ɗin a ranar Asabar ɗin da ta gabata sun shaidawa kafafen watsa labaran ƙasar cewa sun yi imanin ɗan bindigar da ya harbin ya tashi wani jirgin naɗar bayanai da ke ɗauke da na'urar ɗaukar hoto zuwa wurin da Trump ɗin ke yakin neman zaɓe a jihar Pennsylvania gabanin harbin. Sun ce sun gano jirgin ne cikin motar Thomas Matthew Crooks bayan da jami'an leƙen asiri suka harbe shi kuma sun yi imanin cewa ya yi amfani da jirgin wajen zaɓar wurin da ya fi dacewa ya harbin. a wata hira da fox news mr trump ya ce babu wanda ya gargaɗe shi kafin ya hau kan dandamalin yakin neman zaben nasa rundunar sojin isra'ila ta ce garkuwar tsaron sararin samaniyar ta da aka fi sani da iron dome ta dakile wani makami mai linzami da aka harba daga kasar yemen kafin ya sirare ya fada yankin elliot da ke kudancin kasar harin da yana zuwa ne bayan da jiragen yakin isra'ila suka kai wasu jerin hare-hare a ranar asabar a tashar ruwan hudaida da ke karkashin ikon 'yan tawayen hutu a yemen kafofin watsa labaran gwamnatin hutun sun ce harin ya shafi wani rumbun adana man fetur lamarin da ya ajalin wasu mutane uku hutun ta ce isra'ila za ta ɗanɗana kudarta tun da farko sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya kira ga ɓangarorin biyu da su mai da wukarsu cikin kube. Shugaban Colombia Gustavo Petro ya nemi afuwa game da wata badakalar cin hanci da rashawa da ta shafi wasu manyan ministocin gwamnatinsa da yake jawabi a wajen buɗe taron Majalisar Dokokin Ƙasar Mr. Petro ya ce zai yi ƙoƙarin ƙwato kudaden da aka karkatar tare da tabbatar da cewa waɗanda ke da hannu sun fuskanci shari'a. masu gabatar da kara sun ce miliyoyin daloli na kudaden jama'a aka yi wato aka karkatar da nufin jika makoshin wasu 'yan siyasa da suka yi alkawarin tallafawa gwamnati wajen amincewa da kudurorinta a majalisar. Shugaba Yoweri Museveni na kasar Uganda ya gargaɗi masu shirya zanga-zangar yaƙi da cin hanci da rashawa da aka shirya yi ranar Talata cewa a hirɗinsu suna wasa da wuta. Ya ce zanga-zangar ba za ta kasance bisa ƙa'ida ba, kuma masu shirya ta suna da aiki wato suna aiki da wasu kasashen duniya domin haifar da yamutsi a ƙasar. Zanga-zangar ƙin jinin ƙarin haraji a Kenya ce ta zaburar da matasan uganda Tun da farko ranar Asabar 'yan sanda a ƙasar sun shaidawa masu shirya zanga-zangar cewa ba za su amince da ita ba, to sai dai sun ce ko a jikinsu. Suna fatan za su wuce zuwa Majalisar Dokokin ƙasar wadda suke zargin na taimakawa gwamnatin shugaba Museveni. wajen aiwatar da cin hanci da rashawa a ƙasar. To labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To sai kuma rahotanni inda kamar yadda watakila aka ji a labaran duniya rundunar sojin Isra'ila ta ce garkuwar tsaron sararin samaniyar ta da aka fi sani da Iron Dome ta dakile wani makami mai linzami da aka harba daga ƙasar Yemen. kafin ya sirare ya fada yankin Elliot da ke kudancin kasar. Harin da yana zuwa ne bayan da jiragen yakin Isra'ila suka kai wasu munanan hare-hare a jiya Asabar a tashar ruwan Hudaida da ke karkashin 'yan tawayen Huti a kasar Yemen. Karhutan Khalifa Shehu Dokaji. kafafen yada labaran hutu a yemen sun ce mutum uku ne suka halaka sannan kuma mutane da dama suka samu raunuka sakamakon harin da isra'ila ta kai cikin dare kan tashar ruwan hudaida wannan dai shine karan farko da isra'ila ta fito ta dauki alhakin kai hari kasar harin da yana zuwa ne kwanaki bayan da huti suka ka dauki alhakin kai wani hari ta hanyar amfani da jirgi mara matuki tel aviv da isra'ilan ta ce ya halaka wani mutum harin dai ya haifar da musayar harbe a hudaida dakarun hutu da ke da iko da tashar ruwan ta hudaida sun ce harin da isra'ila ta kai ya shafi wurin da ake ajiye man fetur inda mutane masu yawa suka samu rauni sakamakon mummunar konewa isra'ila ta ce tashar ruwan da ta kai hari ana amfani da ita ne wajen musayar makamai da iran ciki har da jirgi mara matuki da ta ce da shi aka yi amfani wajen kai hari tel aviv a ranar juma'a da ya halaka farar hula jami'an isra'ila sun yi gargaɗin cewar dukkan wanda ya taɓa ɗan ƙasar su zai ɗanɗana koɗarsa kai waɗannan hare-hare na jefa tsoron cewa yakin da ake yi a gaza ka iya haifar da rikici a yankin hutu dai sun ce za su ci gaba da kai hare-hare isra'ila don nuna goyon bayansu da falastinawa kawo yanzu dai sun harba mizal fiye da 200 zuwa isra'ila a 'yan watannin da suka gabata sai dai isra'ila ta ce dukkansu ta lalata su firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya yi kira da a kara matsawa iran da ke goyon bayan huti da sauran ƙungiyoyi da ke jin haushin isra'ila rahoton da khalifa shaudu kaji ya haɗa mana kenan sauro kuna tare ne da sashen Hausa na BBC. Idan muka je Najeriya yanzu haka hankalin 'yan arewacin kasar mazauna garin Abavu da ke jihar Delta ya kwanta sakamakon janye a da ake zargin masarautar garin ta ba su cewa su bar garin cikin kwana hudu. Sakamakon yawaitar matsalolin sace-sacen jama'a da ta'addabi yankin da suka addabi yankin. Janyewar dai ta biyo bayan kwarmata lamarin da 'yan arewar suka yi a nan sashen Hausa na BBC abin da ya kai ga kunnen ofishin shugaban kasa da gwamnan jihar ta Delta da shugaban karamar hukumar Ika ta Kudu da haɗakar ƙungiyoyin farar hula na arewacin ƙasar CNG kuma aka yi maza aka shiga tsakani. Gare karin bayanin da sarkin Hausawan garin na ababu Usman Alhassan ya yi a hirarsa da Abdulsalam Ibrahim Ahmed. To sai mu ce alhamdulillah muna godiya ga Allah ranar juma'a da ta gabata mun je mun sallah lafiya kalau babu wani wanda ɗaga mana da hankali saboda Allah ya taimaka hirar da muka yi da ku kun watsa labaran wannan matsala ko ina an ji ta to sai Allah ya sa ya kawo taimakon magana ta kai a ofishin shugaban ƙasa da ofishin gwamna da da ofishin chairman Allah ya sa magana dai an janye ta To waɗanne matakai aka bi wajen janye maganar tayar da ku daga garin na Abavo? Gwamna ya aiko da wakilan shi suka zo suka bincike mu ya muke ciki muka ce to DBO ya je fada sarkin ya zo tattauna da su ya dawo ya ce mana an janye wannan magana. Don haka kowa ya je shi harkar gaban shi ya zamana ya bi doka da oda. To an shimfiɗa muku wasu ƙa'idoji ko wasu sharuɗa na ci gaba da zama a garin? a ba wani abu wanda suka shimfiɗa mana bayan wannan bayani. To ku ana ku ɓangaren waɗanne matakai kuke ƙoƙarin bi don ganin irin hakan ba ta sake aukuwa ba? To muna biya bin jama'a mu irin yadda muke a da mun yi shekaru da su ba wani tashin hankali za hanga muna tafiya kunnan mutanen mu kowa ya tsaya shi bi doka da oda kan yanzu ya bata mana suna irin yadda an ka san mu da an gaskiya da hakan amana to haka muna ta yi ma mutanen mu bayani muna jan kunnan su. To aukuwar wannan lamari na ba ku wa'adi ku tashi a da ya canza maku tunani game da zamantakewar ku a wannan gari? Mu yanzu tun da muka san muna bisa ga gaskiyar mu ba mu taɓa wani aikin asha ba. Dan an ga wannan abin bai taɓa canza mana tunani ba na cewa wani al'amari ya zo ya taso wanda kuma zai ɗaga mana da hankali. Yanzu muna godiya ga Allah ga wa'anda duk suka taimaka mana aka walwale wannan matsala. Allah ya saka ma kowa da alheri. Allah shi ƙara kare gaba. Mun yi farin ciki da wanga al'amari da aka ba mu goyon baya. Usman Alasan kenan sarkin Hausawan garin Abavu na jihar Delta a Najeriya. Ta idan ko muka je ga fagen wasanni a cikin watan nan a birnin Paris Anu Oluwapo Opeori zai kafa tarihin zama ɗan Najeriya na farko da zai buga wasan badminton karo na biyu a jere a gasar Olympics. Mai shekara 27 ya zama na farko a Afirka da ya lashe kofi hudu. duk da cewar ya tashi a unguwar marasa galihu a ƙasar da ko filin badminton ɗin babu. Wakilin BBC a fannin wasanni a Akirame ya tattauna da mutumin da yake fatan yin fice a gasar ta Olympics wanda shi ne na ɗaya a badminton a Afirka. Ga Muhammad Abdu ɗauke da fassarar rahoton. An haifi Anu Oluwapo Opeyori a unguwar marasa galihu a Lagos. a can kuma ya rayuwa har girmansa don haka ana martaba shi duk da cewa yana zaune a najeriya ƙasar da bata da wani wurin da aka keɓe don yin wasan badminton Opeori ya samu nasarar lashe gasar cin kofin nahiyar afirka fiye da kowane ɗan nahiyar a baya This is where it all started. I was playing football. A nan na fara, ina buga kwallon kafa tare da abokaina, sai koci ya gamu. Ina tsammanin yana da hangen nesa sosai, saboda mu uh, yara ne kawai masu kallon kwallon kafa. Sai ya gabatar mana da wasan, ya kuma bani raket, abin buga wasan. Sai na rike da hannu biyu. Ganawar ta canza rayuwa. kuma hakika an fara ta ne har zuwa ƙololuwar wasan badminton afirka da kuma samun lambar yabo. Growing up here was never an easy Girma a wajen nan ba abu ne mai sauki ba. Uh, na yi ƙananan sana'o'i kamar gina bulo. Mahaifiyata ta tallafa min da yawa ta hanyar sayar da kayan shagonta. Ranar da na ce mata ina sha'awar wasan badminton, ta yi farin ciki sosai saboda ta taɓa buga wasan. Kenan wasan badminton a jininmu yake. mahaifiyarsa funke ta yi marhabin da kaunar wasan da ofiori ya runguma. Lokacin da ya gaya min cewa yana son buga wasan badminton, bai san cewa na taɓa yi ba. Na sanar masa cewar na yi wasan, ina farin ciki da goyon bayansa ta hanyar yin azumi da addu'a. Yayansa Funsho ya haƙura da burinsa a wasan badminton don horar da ofiori da samar da kuɗin ɗaukar nauyin sana'ar. kuma Finsho bai yi nadamar haka ba. Na haƙura da buri na wasan badminton saboda na ga dama mai kyau a gare shi, kuma na yi farin ciki saboda shi ne na ɗaya a Afirka. Sannan ina da ƙwarin gwiwa cewa zai karya tarihin rashin ƙwazon Afirka a gasar Olympics a Paris. Abin lura da shi ne, babu wani ɗan afirka namiji da ya taɓa kaiwa zagaye na biyu a wasan ɗaiɗai a gasar olympic uh, hakika ba na cikin wani ƙalubale saboda zan fuskanci ƙwararrun 'yan wasa su ne za su kasance cikin matsi sai dai idan aka yi la'akari da yadda nahiyar asia ta mamaye wasan da ƙalubalen da afirka ke fuskanta opiori yana da jan aiki a birnin fare kamar yadda francis obi shugaban hukumar wasan badminton ta nigeria ya bayyana zai baka mamaki idan kasancewa a nigeria. ba mu da wurin wasan badminton shi kadai don haka a mafi yawan wuraren taron jama'a a nan ake wasan kwallon tebur da badminton da na tsalle-tsalle da dambe da kwallon kwando duk a waje daya duk lokacin da ake gasar kwallon kwando ta mako biyu kenan babu damar yin badminton wannan babban koma bayani tafiyar da ya yi zuwa asia a cikin 2018 ta canza wasan ofiori shekara guda kacal da halartar wani sansanin horo a indonesia ƙasar da ta samu lambobin zinare takwas a olympic a wasan badminton yanzu ɗan wasan zai je birnin paris a matakin zakaran afirka zan je da ƙwarin gwiwa da ɗaukar nauyin ƙasar a kafaɗata tare da niyyar yi mata bajinta shine burina da ita kanta afirka fata fatana shine in kai wasan kwata final daga nan in ƙara yin nasara zai zama abin mamaki kuma zan iya yin kwazo fiye da hakan tokyo 2020 ya buga 'yan wasa biyu amma a paris ofiori zai jagoranci kalubalen afirka shi kadai babban abin da ɗan najeriya zai mayar da hankali a kai shine ya tsallaka zuwa zagaye na biyu daga nan ya karya tarihin rashin kokarin afirka fannin wasan maza a gasar ta olympic To a gaida Muhammad Abdu da fasar rahoton wakilin BBC a fagen wasanni a a Kirame. To yanzu a Najeriya agogo na cewa karfe wato takwas ne saura kusan kwata haka abin yake a jamhuriyar Nijar muna gabatar muku da wannan shiri daga nan BBC. To tun farkon shirin kun ji cewa 'yan tawayen hutu sallah shi takobin Isra'ila za ta ɗanɗana kudarta. ta sai kuma filinmu na amsoshin takardunku tare da Aisha Sharif Baffa. sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da kasancewa da ku a cikin filin amsoshin takardunku na wannan makon. Suna na Aisha Sharif baffa da zan gabatar da shirin. To tambayar mu ta farko ta fito ne daga wajen Okasha Bashiru Gusau. wanda ya ce don allah ina so bbc ku tambaya mana likita a game da abincin da galibi aka fi ci yanzu wato soyayyen abinci da kuma abincin da ke dauke da sinadarin hana abinci saurin lalacewa shin irin waɗannan abinci suna haifar da ciwon siga ko ciwon zuciya da dai sauran cutuka to malam okasha na mika wannan tambaya ka ga dr zara umar kwararriyar likita da take aiki a hukumar kula da lafiya a matakin farko ta a abuja To yawa-yawan um, cin abincin da ake yawan soyawa dai for example yanzu kamar su kosan da aka yi magana da ko su dankali da wannan gaskiya da not healthy. Um, one, because soya soyen nan na farko sukan um, janyo abin da ake cewa indigestion. Da rashin narkewar abinci a ciki kenan. Yawar abinci a cikin ciki ma za su wasu. Sannan kin ga wanda suke da ulcer misali um, abu mai maiko haka din yana shi ma iya ƙara ulcer. to kuma banda wannan shi yawa yawan mai din nan man da muke cin wasu mayukan namu gaskiya ba masu inganci ba ne sai ki ga yana ƙara yawan cholesterol a jikin mutum mm. cholesterol na shi kuma illan shi zai yakan toshe magudanar jini wato abin da ake kira artery mm. a cikin da blood vessels a jikin mutane sannan kuma in ya zo suka tattoshe yakan kawo um, heart attack cholesterol din yayi yawa a jiki so baya da kyau to shi yasa a maimakon mutum ya yi soye soyen nan in za a iya dafawa sai a dafa a soya yanzu dankali za a iya dafa ta za a iya yin faten dankali za a iya